هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللهو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم, فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مودة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام دورا أكن درسينه نتفسير القرآن من جرمى أشكي سورة الفجرة أفاتن ليوتي mun kwana ƙarshen aya ta goma sha hudu waɗanda suka yi mummunan aiki Allah ya yi sakamako da sakamako mai muni shi ne gidan wuta Allah ya tsare mu Allah ya ce ba su kome ma da fitin ka a yau mutum hada ku ɗan tsari wannan azaba da kuke cikin da Allah ya ce sakamakon watsi da kuka yi da gamuwa da wannan ini ta alkiyama ma'ana rayuwar da kuka yi a duniya kun yi watsi da maganar kwanciyar kabari kun yi watsi da maganar tashi kun yi watsi da maganar sakamako da za a muku bayan kun tsaya a gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala inna nasinakum Allah ya domin yau za mu yi watsi da ku a ranar kiyama wa duku azabal kulli bima kuntum ta'malun Allah ya ku dankare azabar dawama saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa a rayuwar duniya Allah ya tabbatar da mu akan gidajen mu. Amin. Za mu tashi a farkon aya ta goma sha biyar. Allah ya yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا بسروا بها خروا سجدا وسبحوا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتدافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما, ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قوة أعين جزاء جزاء كانوا يعملون باين الله سبحانه وتعالى يا بيان أهل الكافرين ولن نسوك كافر سيما أدين الله يعيكم من ذن الله صلى الله عليه وسلم بشيء الله تيشي إنما يؤمن بآياتنا الله يتي إياكر ولن نسوك إيماني بآيوين daga cikin bayi waɗanda ake karanta musu ayoyin Allah su yi imani da ayoyin su yi aiki da su Allah ya ce allazina idan zukiru biha su ne waɗanda idan aka mutu wa'azi da waɗannan ayoyi kan rusuttadan Allah yake sukan faɗi ne suna sujuda wa sabbahu bi rabbihim sukan yi tasbihi haɗe da gode ma ubangijinsu wa hum la yastakbirun Allah yake waɗannan ba su girman kai wajen imani da ayoyin Allah ba su girman kai wajen biyayya ma abin da Allah ya aiko zuwa gare su ba sa girman kai a wajen mu'amala tsakaninsu da ɗan uwansu Allah ya waɗanda in an musu wa'azi da ayoyin Allah suke imani da ayoyin imanin su ya amfane su Allah ya ce su ne waɗannan bayi ba. mun fahimta innama yu'minu bi ayatina Allah ya ce iyakar waɗanda ke imani da ayoyi wadda suka yarda cewa saukakkun ayoyi ne daga Allah suka yarda waɗannan ayoyi su ne shirya gare su zuwa ga rahamar Allah Allah ya ce allazina idan suke midiya su ne waɗanda idan aka musu wa'azi da ayoyin Allah kan rusul da Allah ya ce suka fadi suna sujuda wa sabbahu bi hamdi rabbihim suna tasbihi a da gode ma ubangijinsu wa kuma la yastakbirun Allah ce ba su girman kai wanda biyayya ma Allah babu mafi munin zalunci da bawa zai yi ya zalunci kanshi kamar a shi wa'azi da ayoyin Allah ya yi watsi da ayoyin Allah babu zani mafi muni da mutum zai su kansa kamar a mishi wa'azi da ayoyin Allah ya yi watsi da wa'azin da aka mishi domin su kutum da guda Allah ya saukar da alkur'ani ne an saukar da wahayin sunna wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne domin a tserar da bayi daga cikin halin kakani kai da suke to duk wanda aka gaya mishi sai ya yi watsi da wa'azin Allah ya ce to ba wanda ya ci zalunci kamar wannan mutum ya yi zalunci zalunci mafi muni ai ba Allah da ya halicce ka ba ba Allah da ya saukar da alkur'ani ba ko mahaifiyarka ce ta maka nasiha kai watsi da nasihan ai ba za ka gane ba ko mahaifiyarka ce ta maka nasiha kai watsi da nasihan. wallahi sai ga tabewa a cikin rayuwa bare kuma Allah da ya halicce ka Allah ba yi da wani maslaha game da abinda ba yi za su karɓa da wa'azi in mutum ya karba ya karba ne makansa in mutum ne karba ya cutar ne da kansa karbanka ba zai amfana da Allah ba in karbanka ba zai cutar da Allah jama'a mun fahimta a cikin suratul qur'an Allah yana bayanin ibadur rahman daga cikin sifofin yace wallazina idza zukiru wallazina idza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alayha sunnan wa 'umyana wallazina idza zukiru bi ayati rabbihim Allah yake ibadur rahman sune waɗanda idan aka mutu wa'azi da ayoyin ubangijinsu lam yakhiru 'alayha ay lam yuqribu anha Allah yake ba su kauda kai gabarin ayoyin sun man wa umyana suna kurmucewa na gangan suna makancewa na gani idan sa biyu Allah ya ce amma sai ya makantar da kansa ya ki gani da gangan ya ki ji da gangan ba don bai ci ba sai idan ba zai yi aiki da su bayan Allah ba su kau da kai daga wa'azin da Allah ya musu ai malam babu yadda za a yi a yi ma tsammanin mutum zai iya kai tudun mun tsira a rayuwa ya ce kuma bayi so ya saurari maganar Allah sai yiwu ka duba duniyar nan da faɗin duniyar nan da girman garuruwan da suke cikin duniyar nan ka yarda Allah ne ya yi duniya kuma kace za ka rayu a duniya amma ba ka so ya sa maka baki a cikin rayuwar zai yiwu ba zai yiwu kana so ka rayu a duniya duniyar nan shi ya yi duniyar sa kuma kace ba ka so ya ce ma komai a game da rayuwar duniya kai kanka idan kana da hankali ka san ba za ka kai tudun mulki ba amma bayan Allah su idan aka ambata musu ayoyin Allah allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim ya ربهم يتوكلون الله 'Allah na الله da نقرأ Allah ya ce su ne alladina idan zikira Allah wajilat qulubuhum da zaran an ambaci Allah Allah ya ce zukatan su su kada wa idan tuliyat alaihim ayatu kuma idan an musu tilawan ayoyin Allah ma'ana an karanta musu ayoyin Allah zadatkum imana Allah ya ce zai kara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun Allah ya ce zai da sunnai al'amuran su suna masu dogaro zuwa ga Allah waɗannan su ne rabautattu a duniya kuma su ne rabautattu a ranar alkiyama Allah ya sa mana cikin su ta tajafa junubuhum an mabaki Allah ya ce kuma daga cikin sifar su na nesa da wuraren kwanciyarsu. su ta tajafa junubuhum an mabaki ai ta talaha junubuhum an mabaki Allah ya ce hakarkarin na nesa da wurin kwanci. dare na yi a lokacin su suke kashi. wannan ita ce dabara da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayar wa masu hankali daga cikin al'umma manzon Allah bai ba a rayuwa sai ce ka bari sai mutane sun fara barci ka tashi ka fara sallah duk sallar da bari suke idan ba sallar farilla ba babu sallar da Allah ya so kamar kiyama ke duk abin da za ka ɗaga hannu ka nemi alfarma Allah ya amsa maka ya biya maka bukatar idan dare ya tsara ya kai sulufin ƙarshe Allah da kansa in ji manzon Allah yake za ta tashi a biya masa bukatun kaga in ba mai mutum zuciya ba ko da zai kwanta a wannan lokaci sifa ce ta inna mu da'abu salihin qablahu annabi yace qiyamul layli al'adar bayin Allah ne su gabace ba a taba mutum ya zama mutumin kirki a duniya ba ba a taba mutum ya zama salihi mutumin kirki ba dole har sai ya hada da qiyamul layli annabi yace al'adar salihai ne tun kafin cin nasara a rayuwa cin nasara akan tafiya akan tafarkin addini wallahi sai ka hada rikiya musulmi shi yasa idan Allah zai raba gari da mutum idan Allah zai fita harkar mutum mutum zai shiga ukun sai lalace to abu na farko da Allah ke bacewa a hannun shi shine kiyamul layl jama'a kun abin da kuma ake kasa mutum ka san akwai laifin da mutum zai yi. Allah ya yi wasi shi Abin da ake kafe mutum da shi a musulunci shi ne kiyamun laifi duk lokacin da kaga Allah ya masa arzikin kiyamun laifi to an masa arzikin tabbatuwa a musulunci amma in har kiyamun laifi zai suce a hannunka to duk abin da kake ganin kake yi na addini akwai barazanar wajen kai watsi da wannan ba. Allah na kasa bayansa ne da kiyamun laifi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a saukar mishi da alƙur'ani abinda Allah ya fara gaya mishi ya من الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يا أيها المكمل يا كي ود يللقوا الله يكون الليلة tashi ka yi ta kiyamun laili cikin dare illa kalila abinda za ka rage ma dare kankani lokaci nisfahu Allah yake ka yi kiyamun laili na rabin dare a winkus minhu kalila ko rage ko kaɗan a rabin daren au zidi ko kuma ka ƙara wani abu a kan rabin daren wa rabbi da Qur'ana tafsira amma dai a karanta al-Qur'ani mai kyau kamar wani ne ya tambayi Allah yace Allah to in nayi qiyamul layl ne zai faru Allah yace inna sanulqi alayka qawlan thaqila domin za mu saukar da wani magana gare ka Allah yace magana mai nauyi idan ba ka kafu da qiyamul layl ba ba za ka iya rungumar wannan aikin ba Allah ya tashi ki qiyamul layl kiyamun laili kamar turke ne wa mu'mini a musulunci duk lokacin da ya kafu da kiyamun laili to yakan samu tabbatuwa a kan addini shi za ka duba alqur'ani duk inda Allah ya zo siffan da bayan Allah sai ka samu na siffan ta su da kiyamun laili inna muttaqina fi jannatin wa 'uyun آخذين ما آتاهم ربهم إن أنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهدرون الله يقول إن المتقين fi jannati wa uyun lallai masu tsoron Allah Allah yake suna cikin waɗansu irin lambuna da fadamu a cikin gidan aljanna wa uyun Allah yake da koramai na ni'ima a cikin gidan aljanna akidina ma atahum rabbuhum Allah yake suna masu tamsuwa da abin da Allah ya ba su na sakamako a cikin gidan aljanna innahum kanu qabala zalika mu'minin Allah yake amma fa kafin su samu wannan rabon gidan aljanna a duniya sun kasance suna kyautatawa in Allah kar ka dauka kyauta aka ba Allah sai ce innahum kanu qabala zalika musinina kafin shigan su cikin gidan aljanna a rayuwar duniya Allah yake kyautatawa suke yi kamar wani ne yake Allah to me suke yi yake kanu kalilan min al-layli ma yahtaquna ai kanu kalilan min al-layli ma yanamuna Allah yake idan dare yayi kankanin lokaci kuke bacci sauran lokutan Allah yake ya mallai duk inda Allah ya siffanta bayan Allah yana siffanta su da kiyamun rai kiyamun rai sha'ani ne na mai rabo a wajen Allah Allah ya tabbatar da gidajen mu ta tajafa tsubuhun za bazaki Allah yake sasannin su makarkarin su na nesa da wajen kwanciya ya duƙuna rabbahum kawfan wa an ayya abuduna rabbahum kawfan wa tsama'an Allah yake suna masu bautan Allah suna masu roƙon Allah domin tsoron Allah da faɗayar rahamar Allah. Na ma fahimta? Waɗannan da su ake addini. Al-Imam Ibn Kathir yace kamar fuka-fukai ne na tsuntsu guda biyu. Bai isa ya fire da ɗaya ya tashi ba sai da ɗaya fiffiken. Ɗaya fiffiken ma bai isa ya ɗauke shi ba. Shi ne malamin musulunci suke cewa a tarbibu wa tarbibu. Akwai faɗaitarwa, akwai tsoratarwa. Na fi ibadi نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم الله يسلم بركاته بايدا من الله أني أنا الغفور الرحيم مين ما يغفر لذنبي وأن عذابي كما عذابك هو العذاب الأليم كيف عذاب رب العالمين كل وقت إن أخي مكانه موسى في أي مكان الجنة الأصول القرآن ما يجي ما يقال لك إلا ما قد قيل لك للرسل من قبلك ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك له مغفرة وذو عقاب أليم ما يقال لك إلا إلا ما قد قيل للرسل من قبلك الله يبارك ولي أبو لك أبو لك أبو لك kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa sai an faɗi irin waɗannan maganganu wa manzannin da suka zo kafin ka inna rabbaka la zu masfiratin wa zu iqabin ali lalle ubangijinka ma'abucin gafara ne kuma ma'abucin azaba ce mai tsanani jama'a mun ta ko akwai fatan rahamar Allah da kuma tsoron azabar Allah ba a bauta ma Allah don kwaɗayin rahamar Allah zalla kuma ba a bauta ma Allah don tsoron azabar Allah zalla ana bauta ma Allah ne tsakanin fatan rahamar Allah da kuma tsoron azabar Allah to akwai waɗanda su suna bauta ma Allah ne don Allah ne shi amma ba wai don suna tsoron azabar ba don su babu azaba a ranar kiyama amma suna bauta ma Allah ne dan shi Allah ne Allah ya tsoro ai ba bayi ba annabawa da manzanni الله يكون غالب في سورة الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين الله يبعد الأبارك أن نبعوث المسلمين في سورة الأنبياء من ذلك كم من الله صلى الله عليه وسلم أكدوا النبي موسى النبي هارون النبي إبراهيم النبي إدريس duka bayan an gama Allah sai ce innahum kanu yusari'una fil khairati suna gaugawa zuwa ga aikata ayyukan alkhairi wa ya yad'una na ay ya'buduna na ragaban wa rahaba Allah ya kuma suna bauta mana ne saboda kudayin rahamar mu da kuma tsoron azabar mu annabawa ma a haka suke bauta mana Allah jama'a mun ta, to haka ake bauta mana Allah wannan ita ce aqidar ahlus sunnah Allah ya yad'una rabbahum suna masu kiran ubangijinsu suna masu bautar ubangijinsu kauban wa taba'a saboda tsoron azabar Allah da kuma kwaɗayin rahamar Allah wa min mara daga nahum yunfiqun Allah ya ce kuma daga abin da muka azurta su na dukiya Allah ya ce suna da infaki infaki shi ma ɗaya ne daga cikin kofin bayan Allah waɗanda suke rabuwa a ranar alkiyama duk inda ka samu sifa ta bayan Allah to za ka samu daga cikin sifar su akwai infaki da ya taimaka maka biye Allah Allah ya ce fa la ta'lamu nafsun ma ufiya lahum min qurrat a'yun babu wata rai da kasan abinda Allah ya boye ma 'yan aljanna ya ba yan aljanna tanadi a cikin gidan aljanna min a a'yun na sanyin ido ma'ana na biyan bukatunsu da walwala da jin daɗi a cikin gidan aljanna da za su bi maka an yi amalu sakamakon abin da suka aikata Allah ce babu wanda ya san abinda Allah ya yi tanadi ma 'yan aljanna a cikin gidan aljanna daɗin aljanna kawai sai ka shiga cikin shi annabi ce zuciya ba ta taɓa tunanin wannan daɗin ba kunne bai taɓa jin labarin wannan daɗin ba ido bai taɓa ganin wannan daɗin ba duk abin da kaji an ambata a cikin aljanna an ambata ne kawai don ka fahimci ne ake nufi amma ba don akwai kama da wanda ka sani da na aljanna ba ba ana cewa akwai gado a cikin aljanna ba akwai kofi a cikin gidan aljanna ba akwai mata a cikin gidan aljanna ba sunan suka haɗa don ka fahimci akwai mace abokiyar zama abokiyar soyayya amma ba wai don tana da alaka da matar da ta sani wacce mace ce ta musamman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa a hadisin Abu Hurairah قال الله تعالى الله مدوكتين سركي يتي حديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما يسالني مباينا صالحين لله ما لا عين رأت أبن لإيدو بيت أبن ولا أذن سمعت كل بيتقة إرم ونن أبن لمسكانة لنا بعدها wala ka fara halakar da bashirin sannan bai taɓa fatowa a zuciyar ɗan adam akwai wannan alifa wallahi sai ka shi da ni da ni ba irin ba shi yasa duk wanda ya haƙuri bayan Allah ya danna zuciyarsa ya tsaya akan da'a ma Allah to zai rabauta rabautuwa ta har abada rabon da babu kare Allah ya sa mu dace to sai Allah ya ce أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها أعيدوا فيها وقيل لهم فوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون الله afaman kana mu'minan kaman kana fasika Allah ce yanzu wanda yake mu'mini yi imani da Allah Ya yi imani da kadaitakar Allah Ya yi imani da manzon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi imani akwai mutuwa akwai tashin alkiyama kaman kana fasika Allah ce zai yi daya da kafiri ba ki da afaman kana mu'minan kaman kana fasika Allah ce yanzu wanda yake mu'mini ya yi tsaye da fasiki fasiki bi ma'ana kafiri ku bai da a suratul kafi Allah وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه Akatattaki munawar murni ya samu aure.Abin duniya kun cafu,bisan abin walimi na badala. Kuma yake wani suna ka ci lokacin da muka fi gaban mala'iku. Kus junduli Adamu,buri juna ma'a'idadi Adamu. Fasajar duhu suka yi su juna illa Ibrahima. Wata ya fi juna sai dai Ibrahaimu. kana min al shi ya kasance daga cikin jinnu ne ba jinsin ko bane fa fasaka an amru rabbi ai fa fara an amru rabbi al-fisq bi ma'ana al-kufr Allah yake afatattakiduna wa dhurriyyatahu awliya'a duni Allah yake kuma yanzu wacce nake sujuda masubanku yake yace ya yarda da wuta akan ya sujudan Allah ya ce ku kuma ɗayan annabi Adamu kuma annabi Adamu zumunci ku riki wannan da shi da zurriyarsa majibancinku wa hum lakum aduun bayan ku ne makiyin babanku ne Allah ke bisa da zalimi da fadalar kir da canjin da azzaliman ke wa kansu su makiyin babansu suka ɗauke shi masoyinsu bin kaunarsu jama'a mun gane ba fa saka an amru rabbihi ay fa kafara an amru rabbihi sai ya kafirci to fasikanci ne da yake zuwa da ma'anar kafirci Allah yake afaman kana mu'minan kaman kana fasika yanzu wanda yake mu'mini ya yi tsaye da wanda yake kafiri da musulmi da kafiri ba ma'aunin da ake su ma'auni ba ma'auni ma'aunin da za a ce a gwada musulmi da kafin babu ma'auni ta kowace fuska ta kowace fuska babu ma'aunin da ake haura ma'aukacin musulmi ya fi shugaban ƙasa kafiri a wani babban musulmi ya fi kafiri ko shugaban ƙasa ne Muhammad Hassan ana maganar siyasa yake idan kuka samu wanda yake da'awar musulunci ba musulmi ba wanda yake da'awa yana cewa ni musulmi ne amma ba ku taba ganin yayi sallah ba yana ta ni musulmi ne amma ba ku taba ganin yayi azumi ba yana cewa ni musulmi ne ba a taba ganin da shi ba amma yana da'awar ni musulmi ne yace ba a hada shi da kafiri a wajen kasa koya da'awa yayi bare wanda kuke kamsu salawatu shi in an zo aunawa ana auna musulmi da musulmi kuma ana auna kafiri da kafiri amma babu amma aunin musulmi da kafiri Allah ya ce a kamar kana mu'minan kamar kana farka yanzu wanda yake mumini kai ya yarda annabi Muhammadu manzon Allah ne yayi ɗaya da wanda ya tsani annabi Muhammadu أو تقول لك أفنجعل أفنجعل ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب أم لكم كتاب فيه تدرسون الله يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين مجرمين شيء كافر Allah ce yanzu ma hana musulmi da kafiri Allah sai ce malakum haku muna wai ya yasa kuke irin wannan hukunci amlakum kitabun fihi suna ko akwai littafin da kuke koyo wannan karatun ne a cikin ba. kun ga shi ba ku hanyar saboda shi tunda yana tambayan amlakum kitabun fihi tadrusun ko akwai littafin da kuka karanta wanda kuke ganin musulmi da kafiri da ne a ba kuka ba littafin ba أَوَمَنْ كَانَ كان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعلمون أو من كان ميتا yanzu wanda yake mace ya mutu ba ne ba a hayayi na Allah ya sai muka rayar shi wadda Allah lahu nura yamshi bihi fil nas sai muka sa shi a cikin wani haske muka sanya mishi wani haske da yake ganin gabansa haske shi ne alƙur'ani shi ne musulunci wadda Allah lahu nura yamshi bihi fil nas sai muka sanya mishi wani haske wata fitila da yake tafiya a mutane yana gani gabansa Allah ya ce kamar masuluhu sin sin zulmat laysa bi karihi minha yanzu ya yi tsaye da wanda yake cikin duhu tutur ke tsaron da zai fita ba ba shi da to me ne me ne ya ake suka zama ɗaya الإمام آمد بن محمد إمام آمد السنة والجماعة لا يجعلني فيه هذا أنا أنت تتو أنا جافة تماما كلا أنا ما يجب أن يسي بابا يتو بميزان جدي يتو مي ألم جدي يتو مسلم ديكا يتلك تايف إباري كونر من ذا سما يتو ميزان جدي أخم ميزان جدي أخم والله يبقى أخم جدي فين ابو جليل الله يكفي لا يستوون الله يكفي باصر يريدوا ko kafin suna da rituwa Allah ya ce la yastawuna Allah ya ce ba sai su ba za su taɓa rituwa su zama ɗaya ba za su zama su zama ɗaya ba za su zama fa amman ladina amanu Allah ya ce amma waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyukan kwarai fa lahum jannatul ma'wa Allah ya ce suna da aljanna aljanna wadda za su koma su tattaru su zauna a cikin ta aljannar zama makomarsu nuzulan bima kanu ya'malun Allah ya ce liyafa masauki sakamakon abin da suka aikata wa amma ladina fasaku Allah ya ce amma wanda suka fasu kanke wa amma ladina fasaku bi ma'ana wa amma ladina kafaru amma wanda suka kafirce ma Allah fa ma'awahum an-nar Allah ya makomar su wa amma alladhina fasadu Allah ya ce amma wanda suka kan ce suka kafirce fa ma'awahum an-nar Allah ya makomar su da kullama aradu an yakhruju minha duk lokacin da suka so su fita daga cikin wutan kun idu biya sai a mai da su cikin wutan wa da lahum a ce musu duku azabar nari ku dandani azabar wuta annabi kuntum bihi tukadzibun wanda kuka kasance kuna karyatawa shankiri yace wannan kalila ce akan kafirai ne fasikanci ne da yake nufin kafirci in gane ko domin kullama aradu an yakhruju minha duk lokacin da suka zo su fito daga wutan kundidu fiya sai abin su to idan fasiki ne fasiki wanda sakon Allah yake yana da kuma yana da bayan da wace amma kafiri shi ne bai fita Allah ya duk lokacin da suka zo su fita sai a dawo da su a ce ku dandani azaba wacce kuka kasance kuna karyata ta a rayuwar duniya wala nuziqannakum min al-azab al-adna Allah ya ce wallahi za mu dandana musu daga takaici da azaba mafi tsanci al-azab al-adna shine azaban duniya ka daidaita ka walakanta ka tagayyara kici Sita shi ne azabul adna al azabul akbar azabul lahira wannan zuma da suka ce azabul adna al azabul adna shi ne azabul kabari al azabul akbar shi ne azaban da za a yi a ranar kiyama jama'a mun fahimta wala nuzikan na min al azabil adna Allah ya zama tantana musu daga azaba makusanciya wadatantuwa da daidaituwa a rayuwar duniya ta gayyara da shiga uku a rayuwar duniya dunan azabin akbari kafin mafi girman azaba shi ne azaban lahira da Allah ya yi tun Allah ya kula su dawo kan hanya da wannan wata suna da suka ce ana nufin walakantuwa da ke teituwa ne domin Allah ya ce la Allah ya yi ko za su dawo zuwa ga Allah da ba mai ta idan kun kaji ka fara jin jiki sai ka koma zuwa ga Allah amma Allah ya ce da ka ga abubuwa sun dan fara yin cewa fa firru ila Allah إني لكم منه نذير مبين ففروا إلى الله الله يقول كما الله ولكن يرجع الأمر يسوى الله ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتكمين ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه أما يتوى يتزالين kamar wadda za a yi wa'azi da ayoyin ubangijinsa sun ma a araba an hasu sun sai watsi da ayoyi Allah ya ba wanda ya yi wannan zalunci shine bayanin na farkon fara karatu wa man azlamu mimman zikira bi ayati rabbih Allah yake wa ya kai shi zalunci wa ya yi zalunci kamar zalunci wadda za a mishi wa'azi da ayoyin ubangijinsa sun ma a araba an sannan sai ya miji ne ya yi watsi da ayoyin inna min al-mujrimina muntaqimun Allah ya tabbata mu ma daukan fansa ne akan mujrimai za mu rama Allah ya rama abinda suke Allah ya rama musu sai Allah ya ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون الله يسلم ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة مما محلد موسى لتاتي لتاتي محلد موسى شيء الدورة فلا تكون في مرية من لكائه الله يسلم كرك رمسيون كوكونتو كوشكا نجموا هذا النبي موسى عليه الصلاة والسلام لوكتين لك إجراجي Allah ya za ka da annabi Musa wannan suna da wani suka ce fa za ka kun fi min likafi wannan jumla ce mun tara ba mun gane ko an shigo da ita cikin zancen ne ba kunne wajen zaman ba yadda karatun ya ce suka ce Wani wala kad ataina musa alkitaba wa wajen hudan li libanin isra'il fa la takun fi miryatin min liqa'ihi yarju ila malakil maut ba a san bayan Allah ya kul ya tawaffaku malakul maut allazi wukila bihuma Allah sai yace fala ta kun fi ne min likashi kar kai ko kun san za ku haɗu da shi kun gane kul kace ya tawaffaku yana karɓar rayuwar kuwa ne malakul maut allazi wukila bihuma mala'ikan mutuwa da aka wakkala shi da zai karɓar ran to suka ce wannan jumlar tana komawa zuwa ga wancan mala'ikan mutuwa ne fala ta kuma fi riyatin min lillahi kada ka zama cikin kokonto ka za ku da bala'i da kuma za ku kuma ku Allah ya ce wata Allahu hudan libani Isra'il mun sanya wannan littafi da muka ba ma annabi Musa alaihi salatu wa salam yaron shari'a da banu Isra'il wanda Allah minhum a'imma Allah ya ce mun sanya daga cikin su waɗansu imamai waɗansu jagorori ya haduna bi amrina suna shiryar da bayan Allah duka umarnin mu lamma sabaru lokacin da suke hakuri da abin da muka dora su akai na shirya ko kanu bi ayatuna yuqinun Allah ya kuma sun kasance suna masu yaƙini da ayoyin mutunci Allah hakuri da duniya da jajircewa akan tafiya akan tafiya a tafarkin Allah shi ke sa mutum ya samu jagoranci na addini shi ke sa mutum ya samu matsayi da girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah yace wata Allah a a'imma mun sanya daga cikin imamai ya da bi amrina suna shiryar da bayan Allah bisa umarninmu mu da Allah ya amma ba su wannan ba sai yayin da suka yi hakuri da juriya da dokewa a kan tabarkin Allah wa kanu bi yin yuqinun kuma suka kasance suna masu yakini da ayoyin Allah ya sa mu tabarkin إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة للي أبنجدك شيني ودع zai fayyace tsakaninsu ya yi hukunci a tsakaninsu ya bambance tsakanin karya da gaskiya ya bambance tsakanin wanda yake kan gaskiya da wanda yake kan karya yau a ranar kiyama shi ma kanu kan duk abinda da kasance suna a duk abin da ba da cikin sabani ba za su wasu a filin alkiyama ba har sai Allah ya yi kunci a tsakanin su wanda yake kan daidai an tabbatar da daidai yake kai wanda ba ya kan daidai an tabbatar da shi da ba a kan daidai yake ba Allah ya samu da Allah ya samu da أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أبو النبي يحكي له الله يسمع يقول بذيزم نصر وادريسها بذيزم الإنكاير وادريسها الله يسمع بذيزم أدين أوكم وأدي أكونتها كم أهلكنا من قبلهم من القرون nawa nawa muka halakar na al'ummomi kafin su Allah ya ce yanzu halakar da al'ummomin da muka yi gabanin su Allah ya ce zai rawa al'umma a zikirin afalan ya'ani lahu awalan Allah ya ce ba zai zama nufarwa da cikin kayarwa gare shi ba kam a halakana min qabli min al-quruni nawa nawa Allah ya yake muka halakar gabanin su na al'ummomi yaushe na fi mataki ne Allah ya ce suna yawo a cikin gidajen waɗanda muka halakar sukan yi su sukan je su dawo wa innakum lan tawahimuna alaihim afala tasrifun وبالليل أفلا تعقلون وإنكم lakan murruna alayhi muslimin Allah yake kuna wucewa mata kansu da safe wa bil da kuma dare a farasa ne Allah ya zaba kansa ga nan garuruwan mutanen Annabi ga nan garuruwan samuda ga nan inda aka halakar da al'ummomi da yawa Allah yake kuna wucewa ta wuraren Allah ya baraka da wannan ko ko ku dinne suka yi aka halakar da su Allah ya ce da nuna wa da ya kamata ya zama sun kayarwa da yi? al'ummomin da muka halakar da yawa kafin ku ga shi kuma kuna tafiya a cikin gidajen su inda fi ta la'aya Allah ya yi a cikin waɗannan karatu Allah ya fi akwai ayoyi ma'ana akwai ababen ɗaukar wa'azi a bala ya ma'un Allah ya yi ba da su ji ji irin na amfana ba ba za su ji ji irin wanda zai kyautata musu rayuwarsu ba karkar ji irin jin yahudawa shi ne ina wa na كان دي دي إيه دي الله يفعل ذلك أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجود فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون أولم يروا الله يتبعك جنيه باسوا فلاني anna nasuqul ma'a ila al-ardi turubi Allah yake muna koro muna koro hajiri da jimare wanda ke dauke da ruwa ila al-ardi zuwa ga kushashiyar kasa al-ardu turubi huwa al-ardu al-yaqutatu allati la la nabata fiha wajen da ya bushe ya sandare Allah ya ce ba su fulani wanda ya bushe ya kinkashe Allah ya ce sai mu turo ruwa a cikin hadiri da gajimare Allah ya ce sai mu zubar da shi a wannan rusasshen wajen fallu kuriji bihi zar'an Allah ya ce sai mu fitta tsirrai da wannan ruwan ta akulu minhu al'amuhum wa anfusuhum wannan tsirrai idan sun fito Allah ya ce dabbobinsu sukan ci su ma Allah ya ce sukan zo su ɗiba su ci a falaye su biyo Allah ya ce su ba su gani idan an yi ruwan ciyawa ya fito ka kai tumakinka shanunka rakumanka suka ci Allah ya ce ruwan da ya fi da ya da ciyawa shugaban kasan ka yan wuro Allah ya ce ba ba kai Allah ya ce muna koro ruwa zuwa ga kasa bushashiya mu zub da ruwa Allah ya ce mu fitta ciyayi da itatuwa Allah ya ce dabbobin ku da ku ku ci ku rayu Allah ya ce to waye ke muku ba الله الله الله ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظروا إنهم منتظرون ويقولون متى هذا الفتح الله يكسنا سوى ويوشني رانا والنوفل الفتح بمعنى الحكم نعم عند الله ولا سنة ويقولون متى ويقولون متى هذا الفتح Wani yaushe ne wannan hukuncin zai tabbata yaushe ne Allah zai yi hukunci a tsakanin mu da ku in kuntum kina in abin da kuke faɗa gaskiya ne ko Allah ya kace musu yawmal fath ran da za a yi wannan hukuncin la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum imanin wanda suka kace sai ba Allah ba zai amfane su ba wala hum yunzarun kuma ba za a saurara musu ba idan an zo alkiyama Allah ya ba su ba sai suna tambayar Allah ya alaihi wasallam ta dame da za tashin kiyama yaushe yaushe za ka yi tashin kiyama yaushe za ka yi tashin kiyama Allah ya ce a tashin kiyama ba ta shafe ka ba yaushe za a yi Allah ya yi yaushe za a yi amma dai su kira za a yi za a yi za a yi za a yi Allah ya ce kulka gaya musu yau malfashi ran da za a yi wannan hukunci la yau fa'ul ladina kafaru imanu imani wanda sun kafirce ba yi su su yi nuna Allah shi kuma ba su sauraron su za su yi imani ranar kiyama ne faɗan ma a ba asana قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينطعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون فلما رأوا بأسنا الله من عذابا مجازة كانوا تجد الذي بالله وحده من إيمان الله من إيمان الله وكبرنا بما كنا به مشركين من كافر سبب أبين دولة من تاريخ الله يسلم kaga tsantsan lafiya sun da lafiya amma sun fage a lokacin lokacin ya sun faɗa a lokacin lokacin ya kalu amanna billahi wahdahu suka ce mun imani da Allah shi kadai wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen mun kafirce mu duk abin da muka kasance muna shirka da shi Allah ya ce balan yaku yanfa'uhum imanuhum lamma da Allah sanar. Allah ya ce bai kasance zai amfani su ne Allah ya ce imanin su don ya san wannan kalmar ta imani matsalar kawai da ta yi kowa eh, amma kalmar imani sai kalmar imani Allah ya ce ba zai amfane su ba wannan imanin da suka yi yanzu sai Allah ya ce sunnatar lahi lati kalkalar fi imani wannan ita ce sunnar Allah da ta shuke a kan bayan mu gani lokacin da kaga dinda ta kama sai التوبة للذين يعملون السيئات حتى حتى إذا أحدكم الموت حتى إذا حضر أحدكم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار وليست التوبة الله يتبع التوبة للذين يعملون السوء للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت أنا إني تبت الآن أنا سيئات يموت وأتعالى السلوشي بإذن التوبة يموتون التوبة الله يتبع التوبة سونا كما الله يتبع التوبة بعدين تودي هذا الكلام حتى إذا أدركه الشرق إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين آه. فاليوم ننزيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون الله يسمع حتى إذا أدركه الكرم أرسل الشر روا يتم التصور روا يتاشي كم يتصور sun fata ne da shi da hamani. Ƙur'ani babban kundi wallahi tun rashin arzikin mutum idan aka baka labarin wani a Qur'ani sai ga shi wannan ko albashi a san shi sai ya rashin arzikin mutum hatta idan adraka wal karaku sai da ruwa ya tashi cikin zakalar sai ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Na yi imani babu abin bauta da gaskiya sai Allah banu isra'ila wanda farnuki Isra'ila suke bautarsa wanda su annabi Musa suke bautarsa wa kenan Fir'aun sai ya ga abu ke da yake wa anna min al-muslimin Allah sai ya ce an excellency zai an an Allah ya ce wa kadi asaita qabl wa kunta min al-muslimin kai barnan tun tun ne da kake so ka kasance daga cikin masu kusani fa yawma ان ينجيك في بدلك الله يكيوم لامو الآمد تكي الوضع الكثيرينك فذاك لا لا تكريبت جيما لتكون جمال كلفة الآية دونك تنوحة بيما تكوني ينوشي تبيضو أبايا لتكون جمال كلفة الآية دونك لم أبيوا أن مدوة لما ينوشي تبيضو أبايا لأن الله يكي وإن كثيرا من الناس أن آياتنا لكافلون كي تيوى ما تكتبه cikin bayi ayoyin mu Allah ke arabkarin su ma ba su kula da su suna ɗaukar wazi ba su kula ba su kula eh, amma dai akwai ranar cin dillan akwai ranar cin dillan kunyar duniya ma kuke tsoron da balle kunyar lahira suna jin kunya suna jin kunya a duniya su yi suna jin kunya a duniya su yi inda girman sa ya faɗi da mutuncin sa ya faɗi wannan kimar manzan Allah ya faɗi ai a rubutun masu musulmi ya kamata kai kara yau da aka ce kai musulmi da ko kai gwamna ne yau aka ce wani ya fito ya zagi manzon Allah ko ba komai za ka yi zafi ka fito ka nuna abin da ba daidai ba ne to wallahi yana tsoro yana tsoro ya nuna ransa ya ɓaci da wannan zagi annabi amma da tafiya su kuma ta ba da sun da daɗewa eh, abubuwan da muke ba mu da jirgi da kowa wannan amma mu abin da muke bukata a samu gyara a samu gyara kuma wannan ita ce idan mai barna bai jina ba jina wani albani abu ballan kai har Allah ya hukunci a kai gudu Allah ya samu da Allah ya ce ba a yi kalbu ka kauna kai daga abin da suke da cin mutuncin ka da wadatar da kuma cin mutuncin addini da wadatar addini wanda da Allah ya ce jira ka ga me zai biyo baya innahum innahum muntazirun suma suna jira su ga me zai faru da shi Allah ya ce to ku zo da da kariya da gaskiya Allah ya sauke da rinjaye za ta tabbata Allah ya samu gani da rinjaye za ta tabbata shine gaskiya ita za ta yi rinjaye a kan kalma Allah ya amfana da mu da karatu wannan shi ne karshen suratul sajda a dukkan karanta su ne Allah ya ba mu a wanda mu fito Allah ya fi ba mu iko karanta dai dai da kun samu karanta subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sai Allah ya